wannan yana nuna falala barira radiyallahu anha barira tana da girma tana da ɗaukaka tana son aisha ummul mu'minina radiyallahu anha in kana son kasan tana son ta sai ka karanta hadisin nan mai tsawo na cikin sahih bukhari lokacin da aka yi wa ita aisha kazafin zina annabi san sai na kiran mutane na tambaye su me ra'ayin ku yana kiran mutane da aka kira barira ta ba da shaidun kwarai ga aisha in kana karantawa sai ka yi hawaye saboda sun da take wa Aisha ta lazimci Aisha kwarai da gaske har aka sunnanta sunnoni a musulunci wanda ba san su ba sai saboda barira radiyallahu anha cikin su akwai cewa wanda baya halatta ya ci sadaka yana halatta ya ci kyauta wanda baya halarta ya ci sadaka ya amba wani sadaka to shi wannan yana iya bashi a matsayin kyauta misali an ce wannan ahlul baiti ne baya cin sadaka sai aka kawo sadaka aka ba aboki ne to yana iya cewa aboki ne to ka san dai kai ba sadaka bane muna abuta da kai ka bani yana halitta ya bashi bayan sadaka ne domin annabi sallallahu alaihi ya shigo gida ya iske tukunya ya ga nama ciki sai je zauna yana tare a kawo mai abinci sai aka mai abinci babu nama ya ce a ah, ba na ga nama bisa tukunya ana dahuwa ba <laughs> sai aka ce mai zalika lahamun tusiddiqa bihi ala barira yace wannan nama ne da aka yi sadaka aka baiwa barira aka kawo maka kaga sadaka ce maka ci sai yace huwa laha sadaka wala na ha hadiya ce ai ita sadaka aka bata ni kuma kyauta ce da gare ni aka aka aka bani cikin hadisan da barira ta rawaito masu fa'ida akwai ce wanda aka gane ba a san wannan hukunci a musulunci ba sai ta hanyar ta akwai cewa duk wanda ya yanta baiwa duk wanda ya yanta baiwa shi zai yin wala'inta ko da an kafa mai shar'in da ya saba ma haka idan an ka zo ce wannan bawa ne ina son in sayar amma in ni sayar zaka bani kuɗi ka yan shi amma in ka inta shi za a ce mai suna kun san bauta tana da matsala idan ka inta bawa za a ba a kiran shi da sunan mahaifin shi da sunan ka za a kiran shi za a ce maka wane a wani sunan sai a kira shi da sunan wanda ya inta shi don shi ko kabila idan akwai kabila guda biyu wannan bababare ne wannan bahaushe ne sai bahaushe ya yanta babarbare ko babarbare ya yanta bahaushe kuma ya hada su wada babarbare da bafin latani daya yanta daya to ya tashi daga wancan kabila ya komo kabila wannan kawai kai ka ka babarbare kake amma saboda bafin latani ya yanta ka koma bafin lace da tsagar kan ce bafin lace gaji don shi aka samu sai imamul bukhari al-ju'afi sai a ce maulahu yan kabila kaza ne amma ta yantawa ne asali ba dan wannan kabilan bare amma yan wannan kabilan suka yanta shi barira da aka zo za a yanta ta ta zo inda Aisha ta ce Aisha ina son ki sai ni in dawo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ta tabbaiwa sai Aisha ta ce to da zan sai ki ansa kaza kaza zan sai ki zan bada kuɗin sai ta je ta ga mutane suka ce eh mun yadda amma da sunan mu zaki dinga amfani bayan an sai suwa ita ta enter aka faɗa ma annabi sai yana haka ya ji hasan ya tashi hawo minbari ya gode ma Allah ya yabi annabi sallallahu sai ya ce mi ke mun mutane suna sharadin da babu cikin littafin Allah duk sharaɗin da babu cikin littafin Allah in ya kai sharaɗi ɗari lalatacce ne duk wanda ya yanta baiwa shi adda wala'i yace ba shi ka ce musu ke yarda in kin yanta ta za ta kasance taki ba za ta kasance tasu ba wannan hukunci ba san shi ba sai hadisin barira in ka karanta kissoshin su da Aisha radiyallahu anha in kana son ummu Aisha zaka ji ka ka abin nan in an ka kawo ma Aisha ummu mu'minin abinci ah, da aka mutu na shekara daya don mata annabi an hana su aure kowa bayan ya wuce zaka tunda ba su auren kowa dole gwamnati za ta dinga ciyar da su tunda zai ba su da miji to yan kama Aisha na shekara daya ce kawo mata mace ga na shekara daya sai ta ce a ɗiba a ba wannan a ɗiba a ba wannan a ɗiba a ba wannan tana azumi ko da lokacin buɗe baki kai ba abin da za ci na buɗe baki gaba ɗaya duk da abin buɗe baki sai barira ta ce mata halla tarakti shay'an na bihi inda da ke ba wani abu da zaki bari ki buɗe baki da shi sai ce mata halla zakirtini inda ke tuna min na mance da kaina Allahu ana wa arda wata ran Aisha radiyallahu anha ta ce ta ba wani almaji sadaka wani abinci sai bariya ta kai almajiyin sadaka ta zo tana jini ne ta zo tana jini sai aisha ta kyale ta ajima sai wani mutum ya kwankwasa ya basu kyautar rago heɗaɗɗe ga sashe ya basu sai aisha ta ce barira ya barira abincin ki na ɗazu da kibba almajiri ya fi ko wannan wannan nama ragon baki sai kibbai Allah na baki mahalan. ta samu tarbiyya gare shi da ni karanta wancan kissan tun an daɗe shekara shekaru aru aru ni karanta wancan kisan da in ta kare Aisha Allah anha annabi yana tambayar shawara kowa ya game da Aisha ai mata kazafin zina shi ko bai sani ba bai san gaibu ba ya tambaye bari ya ce me Aisha kai ta ce ai Aisha Allah anha ni ban santa da wani aibi ba manzo Allah ni a tare da ita ko da yaushe a gidan nan illa kawai tana shanya gari ka hanya bushe ta je zuwa wasa awaki su zo su canye gari ya ita tana ya karama to sai da nayi hawaye nace tuni kuma ya kaulin Allah yabban ya zan sa mata bariya saboda sun da nake wa Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha kuma yabban ni sa mata ina fata Allah ya mata albarka ya sa ta hadu da wa'ancan Allah ya wa yaran ku albarka da yaran